This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Jiya Asabar hukumomin ƙasar Faransa suka yarba gumi wajen ƙoƙarin gane waɗanda suka kai hare-hare a ƙasar da shugaban ƙasar Francois Hollande ya bayyana a zaman ƙaddamar da yaƙi a kan ƙasarsa. Shugaban ya kuma bayyana damuwar ƙila waɗanda suka shirya hare-haren su ƙara kai wasu hare-hare. Ƙungiyar ISIS ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai hare-hare a wurare shida a ranar Juma'a da daddare da suka kashe akalla mutane ɗari da da ashirin shida. da kuma raunana fiye da mutane 350 an kuma kashe 'yan ta'adda guda takwas to amma ba a tantance ba ko akwai ƙarin 'yan ta'adda ko kuma waɗanda suke haɗa baki da su da suka ɓoye a cikin paris wani jami'in dakile ayyukan ta'addanci a ƙasar ya ce har yanzu hukumomi suna ƙoƙarin sanin shin maharan da suka mutu mazauna faransa ne ko kuma akwai waɗanda suka haɗa baki da su domin kai ƙarin hare-hare. a halin da ake ciki kuma jiya asabar gwamnatoci a duk faɗin turai suka yi wani taron gaggawa domin nazarin matsayin barazana da kuma ɗaukan tsauraran matakan tsaro a sakamakon hare-haren da aka kai a birnin paris ƙasashen da suke makwabtaka da faransa ciki har da belgium da jamus da netherlands ko holland da kuma switzerland sun ba da sanarwar takaita ko kuma takura zirga-zirgar ababen hawa a cikin ƙasashensu da kuma waɗanda suke fita daga ƙasashen. sun kuma yi wa jama'a suka shaidin cewa kada su kai ziyara birnin Paris a yanzu. A can ƙasar somaliya kuma hare-hare guda biyu daban-daban da aka kai jiya Asabar a kudancin ƙasar sun kashe akalla mutane goma sha takwas da raunana fiye da mutane talatin. Akalla mutane goma sha biyar aka kashe a kusa da tashar jiragen ruwan Kismayo kuma mutane ashirin da biyar ne suka ji rauni a lokacin da 'yan yakin sa kan kungiyar al-shabab suka kai harin bazata a kan wata tsohuwar makarantar horon soja da yanzu ake amfani da ita a zaman sansanin sojan jihar jubaland wata gama da aka yi a garin galkayo da ke arewacin kasar kuma ya kashe mutane uku da raunana mutane goma an ba da rahoton cewa wasu 'yan yakin sa kai dauke da makamai ne suka kai wa jami'an tsaron Portland da suke wani sansani a garin wato a ginin ma'aikatar ayyuka a da hari. Ana kyautata zaton harin yana da alaka da korar mutane da aka yi waɗanda ke zaune a ginin tun 1991 bayan wargajewar gwamnatin ƙasar a birnin Mogadishu. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministocin harkokin kasashen waje da wasu jami'ai da suka halarci taron da aka yi akan makomar siyasar ƙasar Siriya sun faɗa cewa hare-haren da aka kai a birnin Paris ya sa buƙatar ƙoƙarin magance rikicin Siriyan zama dole. Wakilan manyan ƙasashen duniya ciki har da Amurka da Rasha da Iran da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Asabar suka kammala zagaye na biyu na yin shawarwari a birnin Vienna kasar austria tare da gabatar da wani fadadden shirin harkokin siyasar syria da kuma yadda za a cimma daidaituwa kan kungiyoyin 'yan ta'adda da suke cikin kasar a yayin da yake magana cikin faransanci sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce suna tare da faransa da sauran duniya wajen aniyar da suka kudurta na kawo da 'yan ta'adda daga duniya mr kerry ya yi wannan furicin ne wajen wani taron 'yan jarida tare da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov da kuma wakilin majalisar ɗinkin duniya a syria stefan de mistra a ƙarshen tattaunawa da suka yi a vienna manyan ƙasashen duniya ashirin da suka halarci taron sun yarda a kan buƙatar da ke akwai na haɗa gwamnatin syria da masu hamayyar ƙasar a kan teburin shawarwari da majalisar ɗinkin duniya za ta shiga tsakani a ranar 1 ga watan janairun baɗi idan allah ya kai mu. Akalla masu zanga-zanga ƙin jinin manufofin gwamnati dubu hamsin ne suka fantsama a titunan babban birnin ƙasar Koriya ta kudu a jiya Asabar domin nuna rashin amincewarsu ga ƙoƙarin da gwamnatin ƙasar ta masu ra'ayin riƙau ke yi na yi wa harkar ƙwadago kwaskwarima da kuma tilasta wa ɗaliban sakandare amfani da littafin tarihi da gwamnatin ƙasar ne ta gabatar kurum. ‘Yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa da feshin ruwa a lokacin da suka yi aron gama da masu jerin gwano har ma suka kama da yawa daga cikinsu. Waɗanda ke caccakar manufofin shugabar ƙasar pangwen He sun buƙaci ta kawo ƙarshen manufofin ƙwadago ciki har da waɗanda 'yan kasuwa ne za su fi cin moriya. Hukumomi sun ce zanga-zangar ta jiya Asabar ita ce mafi girma da aka gani a ƙasar. tun shekara ta 2008 lokacin da masu zanga-zanga suka yi ca a titunan babban birnin kasar domin nuna rashin amincewarsu ga shigowa da naman sa daga nan Amurka. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku shirin nagari na kowa. nagari na kowa. Cikin shirin gwamna Rocha cha ya yi kira ga hukumomin jihar Kano su tallafa a makarantar da ya gina domin tallafa wa marasa ƙarfi a jihar. Mataimakin Gwamna jihar Zamfara Ibrahim Wakkal kuma ya ce yanzu ƙasar Hausa ta farka kan muhimmancin ilimin ɗiya mata. An yi gangame kan ilimin ‘ya'yan makiyaya a jihar Kaduna a jihar Kebbi kuma Yamar hukumar kula da ilmin makiyayan nesa kai ziyara domin gane makansu yadda harkar ke tafiya a jihar. Yawa masu auren masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Makonni da suka wuce ne gwamnan jihar Imo Rocha Sokoro ya kai ziyara jihar Kano inda ya haɗa siyasa da kuma raya aikin ilimi da ya sa a gaba. Bayan kammala taro ta bangaren siyasa wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kuri ya tambaye shi irin taimako da ya nema daga mahukuntan jihar Kano kan makarantar da ya gina domin tallafa marasa karfi. Kasan makarantar Rochers Foundation na Kano an kafa ta yanzu ya kai shekara goma sha daya kuma yanzu yaran da suka fito daga makarantar sun fi wujen dubu biyu da wani abu yanzu a cikin su ma yanzu muna da liktoci da injiniyoyi da sauransu amma yanzu na zo ma su house bayani cewa su gano cewar makarantar ba kawai ta rochas ba ne ta mutanen kano ne kuma kan haka a shiga da ita a cikin da tafi na house don a sanar da ita don ba san rayuwa ba kira daga nan sha zuwa shekara dari mai zuwa ba ma nan kuma kar a yarda makarantar nan a ce ba ta ci gaba ba shi speaker yanzu zama member na board The attorney general the commissioner for education kuma su dinga ba da shawarwari da za a yi ana cire da makaranta so kuma na so mutanen imo da mutanen kano su samu haɗin kai akan magana zuwan lafiya tun da kaga an gani yanzu a kano kuma daga imo na taho na zo na gina makaranta to ina so mu samu haɗin kai zaman lafiya a ƙarshe mai girma gwamna kai ne shugaban gwamnonin jam'iyyar apc makon da ya wuce shugaban najeriya muhammadu buhari da 'yan tawagarsa sun je amurka an kaddamar da wani sabon daftari na ci gaban kasashe wanda ake cewa sdgs yaya kuka ɗaura damarar a matsayinku na gwamnoni ko kallon na mun duba magana sdg wato mabiya a ah, mdg kenan wato sustainable development goal mm. ko da kenan abu ne mai kyau kuma zai samu ah, cin gaba a kasan amma mun ce musu a duba abubuwan da mutane suna bukata kar a zo kullum a ce mana ana a asibitoci da ana a makarantu da sauransu a je kowace bangare a kasan nan a tambaye su mai kuke bukata domin abin da kano yake bukata abin da imo yake bukata ba to aka haka kaga za a samu cin gaba har gobe kasar hausa ita ce a baya dangane da harkokin ilimi walau a rukunin maza ko kuma mata babu wacce take koma baya ma a rukunan kamar rukunin mata duk da ci gaba da aka samu har yanzu da saurare na aka ba. Amma hira da muka yi da mataimakin gwamnan jihar Zamfara Malam Ibrahim Wakkal a can baya ya ce an samu canji sosai yanzu ba kamar a baya ba iyaye suna yarda su kai 'ya'yansu mata makaranta. Wato kamar jihohin Hausa a dace ana kyamar ilimin ya mata, amma ga yanzu mutanenmu sun gano suna sa su makaranta. farko can da sai a koma da ta gama firamare an dawo da za ka da sakandare yanzu kar da muke ta yi ya kasance cewa an samu ɗiya mata har waɗanda yake za su zama likitoci za su zama manyan ma'aikata domin ganin irin amana da ke gare su ko muna kokarin ta hanyar malamanmu limamanmu mu wayar da kan al'umma cewa asma'u ya shehu ɗan hodiyo babban malama ce mai makarantar da an ka kira ta ma kamar university saboda haka a shekin biya mata jagorori ne wajen bangaren ilimi haka irin manyan malamai na farko can da akwai mata da yawa irin su Fatima Makiya irin su Zainabul Gazali irin duk manyan manyan malamai na addini mata waɗanda ke akwai sannan kuma akwai abin kunya yau mutum ya kai matarsa a asibiti ya kasance cewa namiji zai diba ta zai gano cewa shi kenan in ya bar ya ta yayi hakuri ta samu ilimi din nan za ta koma ta diba matan shi kuma ta diba matan wasu to wannan gwargwado yanzu abin ya fara samun karbuwa a bangarorin mu alhamdulillahi ko muna nan muna iya kare mu ko kwanan nan muna kokarin mu ga cewa mun tura wasu iya mata ashirin domin su je su yi karatun likitanci a kasar sudan wanda yake kuma haka akwai eh, ɗalibanmu da ke karatu a wasu jami'o'i na nan cikin najeriya kamar irin wadda ke alhikima da ke ilorin ko karesan da ke abekuta wanda yake satin da ya wuce ma wani su ja zamfara ta biya kuɗaɗen domin su je su ci gaba da irin wannan karatu da suka yi na likitanci ne na kwamfuta ne da sauran ilimin kimiyya wanda ke daga cikin su mata ne wanda muke fatar su dawo su taimaka ma al'umma amma na akwai maza daga cikin su amma matan muke ta kokarin mu karfafa muka cewa sun zama wani abu insha Allah. Ya sarkin maska da ya yi gargadi. ke cewa a sha ruwa a koma a aiki. Daga jihar Kaduna mun samu labarin cewa nan ba da jima ba 'ya'yan Fulani makiyaya da ke karatu za su fara amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa da wayar tafi da gidanka wajen ci gaba da neman ilimi. Sakamakon haka ne aka shirya taron bita na kwanaki uku a birnin na Kaduna inda malamai da iyaye suka hallara domin a fahimtar da su kan wannan ƙuduri. Daga can ga rahoto da wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya aiko mana. mi ware ya har na mi ara e ya la ardo onnani no ya la ara ere mi yo me mo alla ya ho ara do ara ere mi yo me ka kamanna na to mi dilla ere kama ardo tawo mi kaɗe-kaɗe da raye-raye kenan a taron yini uku don inganta karatu da rubutu ga 'ya'yan fulani makiyaya wanda aka gudanar a garin kaduna nigeria taron ya kai hankali ne kan horas da maluma hanyoyin da za su bi wajen koyar ma 'ya'yan fulani makiyaya dabarun aiki da na'urorin kwamfuta da wayoyin tafi da gidanka don koyon karatu kazalika taron ya ba da zarafi ma hukumomin ilimi musamman na makiyaya su tattauna da iyayen yara kan hanyoyin haɓaka ilimin 'ya'yansu da ma makarantun dr muhammad abdullahi ya'u na daga cikin waɗanda suka gabatar da kasidu a wurin taron. To a lalle alhamdulillah yanzu in dan ka duba abin da yake faru a duniya ma gaba ɗaya ba na gefen nomadic ko me ta koma ta gefen kwamfuta da waya yanzu za ka yi magana da mutum da yake da nisa ba kaman da ba to ilimi ma yanzu aka fara duba idan aka yi amfani da kwamfuta abun za ta zo mana da sauki alal misali ba fulatani wani lokaci za ga in ya sauka a wuri bayan watanni sai ya tashi misali sai ka kafa mashi nomadic school a wannan wurin sai ka yi gine-gine da kome da malamai sai ya zo ya tashi ya bar wurin ya za ka yi da makarantar ka san gini kuma ba za ka iya ɗauka ginin nan ka tafi da shi so wannan kwamfutan idan aka samu mobile schools wato makarantar da yake tafiya da mutum kana tafiya da makarantanka ka tana aljihu ko yana kiwo ne zai bude akwai applications wanda za a sa su za su dinga koya mai ma da yaren fulatanci so wa'annan applications su ne za a sa a irin wa'annan ko a waya ne ko a ipad ko kuma a mini computers wanda ba ni ba wai dole sai ya ji ya zauna aji ba yana kiwo ma zai iya bude wannan abu yana ce mashi 1 2 3 go wani 1 didi wani 2 zai koya mai yana gaya mai da turanci yana gaya mai da fulfulde kaga kuma akwai kuma wayansu kwamfuta yanzu da muke dubawa wayanda ma ba sai ka dinga cajin ɗinsu ba wanda suke amfani da hasken rana mu a najeriya mun san muna da rana in abundance so za su yi amfani da hasken rana ba wai dole sai da wuta ba da rana zai caji kuma ya amfani da shi to muna kuma duba wani option na biyu shine maganan karatu da yamma don ba ne in ka je ka ce mashi ya tura yaronsa zuwa makaranta da farko abin da zai yi tunani shine maganan shanikensa amma idan ka je ka ce mashi to ka bar yaronka ya je kiwo daga rana zuwa karfe hudu ko zuwa karfe biyar karfe biyar in yayi in shanu suka dawo gida mu za mu zo mu koya mashi kaga akwai wannan za su ba da muhimmanci a yanayin karatu so shi sa muka duba don mu da muka yi karatu turu nomadi mun san irin wahalhalun da muka sani wani lokaci za ka ga kana son ka tafi makaranta yan uwanka su ce dole sai ka je kiwo kuma dole ka tafi don wannan shine sana'anmu wannan shine kalca dinmu to shi yasa muke zuwa da iyaye mu zo mu yi mitin da su mu yi training masu mu nuna musu fa'idan wannan ilimin albarkacin wannan makarantar ne na nomadic har na gama na yi secondary na je university har na je karatu a kasan turai yau na kai matsayin director a jami'ar jihar nasarawa so duk wannan kaga akwai fa'ida malam salisu inusa shugaban al'umma ne na fulani daga karamar hukumar kaciya a jihar kaduna a fi wannan taro ta yi fa'ida mutuka dalili kuwa a ga mu makiyaya da bangaren harkan ilimi ba mu kula sosai amma ta irin wannan tarurruka yana kara mana kwajo da fahimta don mu tura mu makaranta sannan bangaren kwamfuta kuma kaga da ko sunanta ma ba mu sani ba amma a hali yanzu gaskiya mun yi nasara mu suna yi muna da ainihin kwamiti na sbnc wato wanda aka fi sani da school based management committee wanda aka kafa mana don mu bi ruga-ruga mu ilmintar da ainihin iyaye a kan tura 'ya'yan makaranta a makarantar mu bana a wurin yako muna da wanda za su shiga aji ɗaya muna da yara 221 a wannan shekara na aji ɗaya amma a makarantar gaba ɗaya muna da wajen 500 da ɗan kai Malam Abbas Hardu Jafaru jude shi ma na daga cikin waɗanda suka ci moriyar shirin makarantar 'ya'yan Fulani. Gaskiya wannan taro ba abin da za ce ba abin da zan ce a wannan taro sai dai mu ce in ce Allah saka ma wannan hukuman da alkhairi. Zan iya ce maka ma ni ina cikin first set na nomadic education a Nigeria kuma am um, computer literate muna kokari wajen haɓaka dama ilimin kwamfuta wa 'ya'yan makiyaya a nomadic schools so ka wannan tsari zai taimaka matuka wajen a inganta ilimin makiyaya a faɗin kasan gaba daya iyaye mata na daga cikin waɗanda suka sami halartar taron ga abin da ɗaya suke cewa akwai mu da yara 'yan firamare 3 zuwa 4 duk suna iya karatun kwamfuta akwai mu da waɗanda suka gama a kaduna state akwai yaron wanda ya tina ɗaya a wannan state namu domin mun ga mahimmancin koyar da kwamfuta kwarai da gaske kiran da zama yan uwana ko ina suke a duniyar nan ba ma a najeriya kadai ba su tsaya ma 'ya'yansu mata idan suka fara makaranta a bar su sai sun gama domin an ce aure baya hana ilimi kuma ilimi baya hana aure kowanne da muhallinsa a bar su su gama wannan ma yana da mahimmanci domin an ce an ilmantar da mace daya kankan an ilmantar da mm, al'umma da yawa domin za ta iya kula da 'ya'yanta fiye da mai gida. ware ya har kaduna mi yewda ya la ardo onnani no me me mo Allah ya ho ardo Iliya Kure muryar Amurka daga Kaduna Najeriya Har yanzu muna kan batun ilmin makiyayan, domin jami'ai daga hukumar da take kula da ilmin makiyaya mai cibiya a Kaduna ta kai ziyara jihar Kebbi, domin ganin yadda shirin ilmin ɗiya makiyayan ke tafiya a can. Shugaban tawagar Malam Nura Aliyu ya yi wa wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ƙarin bayani kan makasudin ziyarar da suka kai da kuma abin da suka gano. Mun zo ne domin yin yekuwa na 'ya'yan eh, eh, makiyaya su sa 'ya'yansu makaranta. Mun faro program nan tun harkon shekara. muna ta zuwa mun koyar da malamansu sannan mun kafa masu sbmc eh, na iyayen yara sannan muka buɗe modus association ƙungiyar iyaye mata domin duk domin su ba da haɗin kai su san mahimmancin ilimi su zamanto suna cikin tsundum cikin koyar da yayansu su zama suna da eh, abin cewa eh, suna kulawa da abin da malamai suke koyar da 'ya'yansu to duk abubuwan da muke kenan yanzu an bude an dawo sabon shekara muna zo mu musu yekuwa saboda su ba da 'ya'yansu wanda suka isa makaranta su fara makaranta da yake ka kawo ziyarar nan yaya ka ga karbuwan eh, gaskiya eh, gaskiya bisa gaskiya suna ba da haɗin kai saboda sun samu wayewar kai sun gane amfanin ilimi wanda ilimi na da amfani sosai sun gane kuma mun fahimtar da su cewa eh, iyayen su yara especially yara mata in suka sami ilimi ko aure aka yi masu za su ga zaman auren nasu daban da wanda ba su da ilimi kuma yaran su za su taso daban da iyayen da ba su da ilimi yaran da ba su da ilimi eh, saboda haka sun gano mahimmanci suna ba da haɗin kai kwarai da gaske haka kuma na sadu da ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar iyaye da malaman makarantar na makarantar makiyaya ta ruga kwakwashi na haji sahabi na haji sahabi ruga mu ruga kwashe ke ce menene a cikin kungiyar mata menene a cikin kungiyar mata yanzu ba an zaɓe ku ku ne shugabannin uwayen yara ba eh an zaɓe mu mu ne to ke a shugaba eh ni a shugaba to wani irin rawa kike yi ga cewa ƴaƴan ku mata ko yaran ku na cikin ruga sun zo makaranta to yanzu kan dai suna tahowa gure mm, amma gada kan ba su tahowa amma yanzu kallon suna tahowa gure da gaske to wani irin a ah, horo ne kuke ma ba yaran nan su tabbatar da cewa sun zo makaranta to lalle muna tun da sahi muna tafsir su su yo sabko su taho ko in mun ga yaro bai tai ba sai mu ce mai kai wani misa maka da baka zuwa makaranta in ai ke na an kai sai ce to ai ni na an kai yanke suna zuwa makaranta kure to yaran makwabtanki da sauran mutane suna zuwa makaranta duk suna tahowa ke tabbata kure na tabbata to madalla Allah ya taimaka to amin shi ma shugaban makarantar kwakwashe ya ce yaran suna zuwa makaranta ga ci gaban zantarwar da muka yi da shi suna na tukur aliyu da na kanawa, ina headmaster kwakwashe noma da primary school to yaya zakuwan yara makaranta nan to zakuwan yara makaranta gaskiya alhamdulillah saboda yanzu da yake ko da yake lokacin damana ne amma duk da haka dai muna samun yara gaskiya daidai gwargwado yaya shigowar ya'ya mata ba? a ya'ya mata gaskiya musli yanzu gaskiya mun ma samun yara mata suna zuwa gaskiya makaranta lokaci lokaci Mm. to wani irin matsaloli kuke fuskanta a nan eh, to matsalolin da muka fuskanta gaskiya galibi ga damana na suke saboda wani lokaci yanzu rabin su he da rabin su ma suna daji yau wasu su kuma suna nan gari to haka duk lokacin da aka tauha da lokacin damana ta kama suka koma tudu to rabi daga cikin su za su koma can rabi kuma suna nan ga to muna ɗauka wasu malamai sai mu raba biyu wasu mu ɗauke su sai su je can su bi su can daji su dora karanta shi su mu kuma saura sai mu tsara amma ni da masa ina iya in zo ina nan kullum ina nan ga amma kwana biyu sai in je can in dubo waɗanda a can sai in dawo to kuna bin mahajar makaranta da tsarin da ta baku eh gaskiya da yake eh an ba mahaja kuma mata bisa ga wannan tsari suke tsarin yanzu suka ba mu gaskiya an canza mana shi ba kamar irin yadda da dan da ma sun karshe mun je kwana kamar trainer abin nan kabi na multigrade da ake teaching din yara yan group mm. da saboda karancin malamai da agare mu da karancin yara to muna iya in ka kana karantar da nan ga wani yana can saki haka na bai da waɗanda da karanta shi su to amma sai suka faɗa kashe mu suka ilmantar da mu yadda za mu tishe su ana iya haɗa grade biyu ko uku lokaci guda kuma malami guda to yanzu bisa ga wannan tsari na muke yanzu kuma insha Allah mun dan fara jin daɗin yadda abin yake kazalika na samu zanta da shugaban rugan kwakwashe alhaji gidado abubakar ga abin da yake cewa eh to akwai waɗanda nisa nike su zanka tahowa suna gida ta makaranta abinda zo zuwa gani ne masu faɗa mini yaro da bai zo ba ko ko wanda an kace yaro na yaƙi zuwa ya buwa malam mai to a faɗa mini in ɗauki mataki ni nisa mataki da nika ɗauka. wanda irin matakai kuka ɗauka? Mataki da nika ɗauka zai kiran zani kirai uban yaro ko uban yarinya in tambayi shi dalili in bai ban wata hujja ba to in ce mai yaro na makaranta in bai makaranta in bai koma makaranta ba to ni na san matakin da zan dauka tunda ina da mayya to yaya shi ko zakuwa ya'yan mata wa ya'yan mata mm. ai duk sawa'u duk gaba ɗaya ne eh mu ba mu rarraba da diya mata da maza kuma mata ma sun fiya ga makaranta haka kuma na leka ajin da yaran ke karatu su ma ga abin da suka cewa kuma ya boka A B C D E A J K L M O Q R S T U V W X Y tara da ɗaya biyu Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Masu haro da wannan rahoton ne Allah ka mu ƙarshen shirin na na kowa a makon nan, sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin dukkan wakilanmu da aka je da kuma Cuba Hero Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. jiya asabar hukumomin kasar faransa suka yarba gumi wajen kokarin gane waɗanda suka kai hare-hare a kasar da shugaban kasar Francois Hollande ya bayyana a zaman kaddamar da yaƙi a kan ƙasarsa. Ƙungiyar ISIS ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai hare-haren a wurare shida ranar Juma'a da daddare da suka kashe akalla mutane 126 da kuma da fiye da mutane 350. An kuma kashe 'yan ta'adda guda takwas. To amma ba a tantance ba ko akwai ƙarin 'yan ta'adda ko kuma waɗanda suka haɗa baki da su da suka ɓoye a cikin birnin Paris. A halin da ake ciki kuma jiya Asabar gwamnatoci a duk faɗin Turai suka yi wani taron gaggawa domin nazarin matsayin barazanar da kuma ɗaukan tsuraren matakan tsaro a sakamakon hare-haren da aka kai a birnin Paris. A can ƙasar Somaliya kuma hare-hare guda biyu daban-daban da aka kai jiya Asabar a kudancin ƙasar sun kashe akalla mutane goma sha takwas da raunana fiye da mutane talatin. Akalla mutane goma sha biyar aka kashe a kusa da tashar jiragen ruwan Kismayo kuma mutane ashirin da biyar ne suka ji rauni a lokacin da 'yan yakin sa kan kungiyar Al-Shabab suka kai harin bazata a kan wata tsohuwar makarantar horon soja da yanzu ake amfani da ita a zaman sansanin sojan jihar Jubaland. Ministocin harkokin kasashen waje da wasu jami'an da suka halarci taron da aka yi akan makomar siyasar ƙasar Siriya sun faɗa cewa hare-haren da aka kai a birnin paris ya sa buƙatar ƙoƙarin magance rikicin syria zama dole wakilan manyan ƙasashen duniya ne suka kammala zagaye na biyu na yin shawarwari a birnin vienna Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.